الضالين آمين بسم الله الرحمن الرحيم ألف لام ميم ذلك الكتاب لا ريب فيه هدى للمتقين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 وأعوذ بك من أن أغتال من تحتي إنما الأعمال بالنيات وإنما لكل امرئ ما نوى فمن كانت هجرته إلى الله ورسوله فهجرته إلى الله ورسوله ومن كانت هجرته إلى دنيا يصيبها أو امرأة ينكحها فهجرته إلى ما هاجر إليه بسم الله الرحمن الرحيم الحمد لله رب العالمين الرحمن الرحيم ملك يوم الدين إياك نعبد وإياك نستعين أمواء مسلمين السلام عليكم ورحمة الله تعالى وبركاته بركمو da saduwa a yau watan ramadana ubangiji maɗaukakin sarki ya faɗa a cikin alkur'ani mai girma ya ayyuhal ladina amanu kutiba alaikum siyamu kama kutiba ala ladina min qablikum la'allakum tattaqun ayyaman ma'dudat يا أيها الذين آمنوا كتب عليكم الصيام كما كتب على الذين من قبلكم لعلكم تتقون Ubangiji maɗaukakin sarki yana cewa, Ya ku waɗanda kuka yi imani daga al'ummar Muhammad sallallahu Alaihi wasallam, al'ummar wannan annabi mai daraja. mai ɗaukaka to an faralta azumi a kanku kamar yadda aka faralta shi a kan al'ummu da suka gabata can gare ku wato can gabaninku Allah ya faralta azumi a kansu kamar yadda ya faralta shi a kanmu ayyaman in qabli la'allakum tattaqun saboda ku samu hasken takawa ko kuma hasken tsoron Allah wanda zai kai wa mutum hanyar saduwa da ubangijinsa lami lafiya an faralta a kan ku azumin kwanaki kayyadaddu suna da adadi yan kaɗan ba a yi an muku azumi har abada ba ne ayyaman ma'adudat kwanaki ne kidayayyu فمن كان منكم مريضا أو على سفر فعدة من أيام أخر فمن كان منكم مريضا wanda ya kasance mara lafiya a cikin ku azumi ya same shi ba shi da lafiya aw ala safarin ko yana ci matafiyi ne yana cikin tafiya ne fa min ayyamin ukhra abinda ya wajaba kansa ya bar azumi lokacin da ba shi da lafiya ko lokacin da ya kasance matafiyi din nan ya bari in ya dawo gida ko ya samu lafiya sannan sai ya biya kwanakin da suka wuce shi da kwanaki ga yadaddu wato da adadin adadin abin da ya karya adadin abin da dai bai yi ba mhm. وعلى الذين يطيقونه فدية طعام مساكين to wannan an shafe amma da farko lokacin da aka faranta azumi idan wato mutum ya tsufa ko ya yi rashin lafiya ko kuma dai mutum yana da wani uzuri na rashin yin azumi to shi kenan an soke masa ciyarwa ne zai yi amma wannan an shafe da faman shahida min kuma shahara fal ya sumhu duk wanda azumi ya same shi watan azumi ya same shi yana gida to ya yi azumi وأن تصوموا خير لكم إن كنتم تعلمون كي أزمي duk da ku kana da ba lafiya ka yi azumi ko kana tafiya ka yi azumi ya fi maka lada ya fi maka wato ɗaukaka a wurin ubangiji maɗaukakin sarki in kuntum ta'lamun da kun sani شهر رمضان الذي أنزل فيه القرآن هدى للناس وبينات من الهدى والفرقان وتند أكت يوم كذاك يشي دنن شيني وتر رمضان شهر رمضان الذي أنزل فيه القرآن wanda aka saukar da alkur'ani a ciki a lailatul qadri an saukar shi daga lauhul mahfuz zuwa baitul izza fi sama duniya sannan kuma ya sauka a zuciyar annabi muhammadu sallallahu alaihi wasallam mhm. to mutum ko ya tsufa ko kuma ya yi rashin lafiya ma zai iya yin azumi to idan dai wata ya kama ya yi azumi tare da jama'ar musulmi ومن كان مريضا أو على سفر فعدة من أيام أخر kamar yadda ya gabata mutumin da azumi watan azumi ya tsaya shi matafiyi ne ko watan azumi ya tsaya shi mara lafiya ne to wannan zai iya ya karya idan ciwonsa ya gushe ko tafiyan shi ya kare zai iya ya mai da kwanakin nan da ya karya su da wasu kwanuka daban daga kwanakin azumi ko kuma daga kwanakin wani wata. يريد الله بكم اليسر ولا يريد بكم العسر Ubangiji yana so ya sauke muku ba so wato ya hallaku shi yasa ya shar'anta muku wannan hukunci idan azumi ya kama baka da lafiya ko ko matafiyi ne kake kana iya bari ka biya daga cikin wasu kwanuka daban ko kwanaki daban To za ku biya saboda tukmilu idda saboda ku cika kwanakin da kuka kafari din nan. Wali tukabbiru Allah alama hadakun kuma saboda girmama Ubangiji bayan wato an gama wata وتكبيرات نهل العيد ala ma hadakum wa la'allakum tashkurun saboda ku gode masa kan wannan shiriyar da ya baku a cikin wato wannan wata wa idza sa'alaka ibadi anni fa ibadi fa wasu jama'a da yawa ko da shi ɗaya ne ya shahara amma da yawa sun tambayi manzo Allah sallallahu alaihi wasallama shin aqribun rabbuna fanunajihi am ba'idun fanunadihi sun tambayi shin mu yana kusa da mu mu tattauna da shi mu yi magana dai da shi da sauki ko ko yana nesa mu yi mishi ihu ya ce sai Allah saukar da wa idza sa'alaka ibadi anni idan bayina sun tambaye ka daga gare ni cewa ina kusa da su ko ina nesa to ka ce musu ni ina kusa da su أجيب دعوة الداعي إذا دعان duk wanda ya roke ni ya kira ni a cikinsu to ta kowane fuska ina amsawa ina amsa masa wannan kira da ya yi mini. Falyastaji buli wal yi umiru biyar allahun yarushudu. Falyastaji buli wal yi umiru biyar Su amshi su ma kira na yadda na kira su su fi tsoron tsorana su bauta mini su bi tafarki madaidaici to haka su yi. فليستجيبوا لي وليؤمنوا بها kuma su yi imani da ni la'allahum yarshudun bismillahir rahmanir rahim bismillahir rahmanir rahim alhamdulillahi rabbil alamin godiya ta tabbata ga Allah ubangijin talikai mutane da aljannu da mala'iku da dai ruhanai da dai sauransu duka Shi ne mai gamammin rahama ga dukan bayansa a duniya kuma mai keɓantaccen rahama ga muminai kaɗai gobe a lahira. Maliki yawmiddin Shi ne sarki na ranar sakamako, ranar da ba wani wanda yana da iko ko yana da abin faɗa a ji sai shi, shi kaɗai ne lokacin zai hukunci tsakanin bayansa. Iyaka na abudu wa iyaka Gare ka muke ibadan mu duk gaba ɗaya, wa iyaka na sta'in kuma muna muda ga gare ka ne muna neman taimako. Kai kaɗai ne mu cikin ibadan da muke yi, cikin ba abin da dai muke yi ko muna bari. Ihdi na tsira kwal-mustafi. muna roƙonka ya ubangiji ka shirya da mu tafarki madaidaici wanda ka yarda da shi tafarkin annabawanka da manzanninka da bayinka salihai صراط الذين أنعمت عليهم غير المغضوب عليهم ولا الضالين صراط الذين أنعمت عليهم تفرك وأن دكاج جمن تاسود رحمك وأتو وأن دكاي نعم الرحمة وتوصول من, من الذين أنعم الله من النبيين النبي الصديقين والشهداء الصالحين غير المغضوب عليهم بندا yahuda waɗanda ka yi fushi game da su Wala ban banda kuma ah, nasara waɗanda sun ɓace sun bar hanya ah, tun a nan duniya tafarki ne na muminai ba tafarkin nasara ba ba tafarkin yahudu ba yahudu allah ya yi fushi da su saboda sun san gaskiya suka barta nasara kuma allah ya fushi da su saboda su ba su hanya ba kuma ba su yarda su tambayi masani ya shiryar da su ba har suka bata kuma sun zauna a kan batar ba batan da ya fi mutum ya ce wani makuloki shi ne ubangijin shi to suna kan wannan بسم الله الرحمن الرحيم ألف لام alif lam mim Allahu a'lam bi muradi bi zalik Allah shine yake binta da sanin nufin shi da wannan dalikan kitabu la raiba fi wancanin ka littafi wato alqur'ani wanda ya nisanci bata ya nisanci kari da rage littafin nan babu shakka a ciki littafin ka ne ka ne ya kunshi ka ne Allah Ubangiji ya saukar da shi don ya zama shari'a ga masu jin tsoron Allah cikin bayansa. الذين يؤمنون بالغيب ويقيمون الصلاة ومما رزقناهم ينفقون الذين يؤمنون بالغيب وأن متعنيه masu takawa waɗanda suna imani da gaibi da abin da ido bai gani ba wato kunne ba ta ji ba shi ne dai abin da ya ɓuya na ayoyin gaibi abubuwan na kiyama da dai duk abin da ya shafi addini wanda kai ka halarta ba yi yu'minuna na bilgaib waɗanda suna imani da gaibi wa yuqimuna salata kuma suna tsayi da sallah wa mimma razaqnahum yunfiqun kuma suna ciyarwa daga duk abin da mun arzuta su da shi wannan wata watan ramadana kuwa shine watan ciyarwa saboda haka lalle mutum ya san wannan wata ba kun kame baki daga ci da sha da kuma wato rashin saduwa da iyalai da sauransu shine kurun ba a'a har ciyarwa yana daga cikin abubuwan da Allah ya bayyana su ko kuma ya shar'anta su cikin wannan alkur'ani wallazi da yi wani wa kuma salata wa mara zakna mu yin fikun kuma suna ciyarwa daga abin da mu arzuta su da shi wallazi da yi nuna wa min قبلك وبالآخرة هم يوقنون الذي والذين يؤمنون بما أنزل إليك da kuma waɗanda suna imani da abin da an saukar maka wa ma unzila min qablik da abin da aka saukar ma ba da suka riga ka wa bil akhirati hum yuqinun kuma suna hakikance suna hayyaki ne da lahira cewa tana isowa tana zuwa أولئك على هدى من ربهم وأولئك هم المفلحون waɗanda aka kwatanta su da imani da gaibi da da sauransu su waɗanda Allah ya shiryar da su a bisa tafarkin shirya nasa suna sun a kan tafarkin shirya daga ubangijinsu wa ula'ika humul muflihun wa'annan su wato masu tsira masu kuma rabo gobe a lahira إن الذين كفروا سواء عليهم أنذرتهم أم لم تنذرهم لا يؤمنون nan lazina kafaru sani waɗanda sun kafirce an rubuta su cikin ilimin Allah cewa za su rayu a kafirci za su mutu kuma kan kafirci sawa'un alaihim an zarta ko ka yi musu gargaɗi ko kuma baka yi musu gargaɗi ba la yuminun ba sa imani wato dama Allah ya rubuta su cewa za su mutu a bisa kan kafirci domin Allah ya san su da wannan karkai kwaɗayin cewa za su tuba ko za su musulunta ba za su musulunta ba ختم الله riga kulle zukatansu ya rufe su alheri baya daga baya shiga a cikin zukatansu haka nan kunnuwansu ala sam'ihim haka kuma Allah ya rufe su ba sa sauraron wa'azi ko kuma nasiha وعلى أبصارهم غشاوة وألا ubangiji ya aza shamake a bisa idanunsu ba sa kallon tafarki madaidaici da kuma tafarkin muminai an shirya musu azaba mai tsanin gaske a wurin allah ومن الناس من يقول آمنا بالله وباليوم الآخر وما هم بمؤمنين كي كاسام daga cikin mutane waɗanda suna da'awar imani waɗanda za su ce da bakinsu amanna billahi mun imani da Allah wal yawmil akhir mun imani da ƙiyama ko kuma gaibi wa ma mu'minin su ko a wurin Allah ba mu'minai bane munafukai ne saboda haka suna faɗin abin da baya cikin zukatansu suna da'awar wato suna zaton za su yaudari Allah da muminai da wannan magana da suke faɗa Allah ba zai san abin da yake cikin zukatansu ba ai Allah ya san duk abin da yake cikin zukatansu Wa wama yukhadi'un يضرون إلا أنفسهم وما يشعرون حقيقة باسا يودر كواسي كان سكو بالصنبة سبب رشن إيمانيسو في قلوبهم مرض فزادهم الله مرضا في قلوبهم مرض الله أبنجي سنيا cuta a cikin zukatarsu ita ce kafirki da munafunci fazadahumullahu marada dama suna da kafurci a zukatansu da kuma munafunci tun musulunci bai bayyana ba musulunci da ya bayyana kuma sai allah ya kara musu wannan bala'i a zukatansu har ya bayyana a cikin harkokinsu duka zantukansu da duk wato tasarrufi nasu walahum azabun alimun bima kanu yukazibun wato an shirya musu azaba mai tsanani saboda abin da suke faɗa na ƙarya وإذا قيل لهم لا تفسدوا في الأرض قالوا إنما نحن مصلحون وإذا قيل لهم لا تفسدوا في الأرض إذا أنت مسو كذا كيا برنا أكسا wato a duniya kar ku barna a cikin mutane la tufsidu fil ardi qalu inna ma nahnu muslimun sai su ce ai mu masu gyara ne mu gyara ne ألا إنهم هم na ولكن لا يشعرون shaida daga Allah Ubangiji mahalicci ya tabbata ta tabbatar da cewa sune ne a duniya walakin la shukun sai dai ba za su sani ba وإذا قيل لهم آمنوا kama آمن الناس قالوا أنؤمن كما آمن السفهاء إذا أي مسجرغدي أن كراسو إزوا allah أنت musu ku yi imani kamar yadda sauran mutane muminai su abubakar da umar da makamantan sun imani qalu aminu kama amana su fa za mu yi imani wato za mu yarda mu miƙe wuya kamar yadda waɗannan marasa turani ko kuma lawaye suka miƙe wuyansu ga muhammadu ba za mu yi wannan ba ألا إنهم هم السفهاء ولكن لا يعلمون للي سوني واواي amma ba za su sani ba saboda haka suna faɗin wannan magana ai babu wawa fiye da mutumin da allah ya ba shi labari ce ba haka ba ai wannan shine wawa labarin wa zai yarda da shi bayan allah tabaraka wa mahalicci to mutum idan ya rasa imani da Allah ba abinda bai wuce shi ba وإذا لقوا الذين آمنوا قالوا آمنا وإذا لقوا الذين آمنوا da muminai sun keɓanta da suke ai muna imani irin naku don su yaudare su وإذا خلوا إلى شياطينهم قالوا إنا معكم إنما نحن مستهزئون وإذا لقوا الذين آمنوا قالوا آمنا وإذا خلوا إلى شياطين سكون وجن شيطان سكوا سيشأمونا تاردكو أو إذن شيني مكي مسو da gaske muke ba muna wasa da hankulansu ne mu ce musu mu yi imani Allah ubangiji yana ce Allahu yastahzi'u bihim wa yamudduhum fi ya ya'mahun Allah ubangiji zai saka musu akan wannan izgili izgilanci da yaudaran da suke yi kuma yana kara musu wato duhu na ɗimuwa a cikin kafirkin da suke ciki har dai su mutu a kansa don kuma gobe a lahira ya bayyana su a gaban mutane أولئك الذين اشتروا الضلالة بالهدى فما ربحت تجارتهم وما كانوا مهتدين أولئك الذين اشتروا الضلالة بالهدى وأن سنة وأن سن سيدة شريعة وتدبتة سن kuma tamara biha tijaratun hatokin su ko kuma wannan tijarar su ba ta yi riba ba sun yi hasara wa ma kanu mutamakkasa ba su kasance shiryayyu ba ne مثلهم كمثل الذي استوقد نارا فلما أضاءت ما حوله ذهب الله بنورهم مثال سو kamar mutumin da ya hura wuta a cikin daren duhu ya fara uta ya fura uta har ta haskake inda ya kewaye shi ya zaki ya samu haske ya fara tafiya sai allah bisar da wato ta utan nan ta bice ya samu kan cikin tsananin duhu wanda babu irinta to haka dai halin da suke ciki ذهب الله بنورهم وتركهم في ظلمات لا يبصرون يا a cikin dufai baya ba sa ganin komai بكم عمي فهم لا يرجعون bebaye ne in suna magana to harshen su baya faɗin gaskiya wani idan su ba ta kalli gaskiya bukumun bakin su baya faɗin gaskiya idanun su ba sa kallon gaskiya fahim la yarji'un saboda haka ba sa iya koma baya su haski gaskiya ko kuma su ji gaskiya su faɗe ta kuma su yi aiki da ita babu su dai suna cikin wannan dufan nasu sun mun bukumun umum fahim la yarji'un أو كصيب من السماء فيه ظلمات ورعد وبرق ko kuma kamar wato ruwa ne daga sama a cikin shi akwai dufai akwai aradu akwai wato walƙiya duk wayan nan akwai su idan sun haskaka su fara tafiya in sun bice kuma su tsaya yaji aluna asabi'ahum fi har kuma tsananin tsawar wato aradu din ya sa suna jin tsoron mutuwa suna saka yatsunsu a cikin kunnuwarsu fi azani min sawa'iq saboda wayan nan wato sawa'iq na sama hazar tsoron mutuwa ko kuma gudun mutuwa والله محيط بالكافرين أما أبنجي shine ya kewaye duk abin da kafirai suke ciki shine masanin abin da kafirai suke ciki ya kewaye da shi Ya يكاد البرق a أبصارهم kai ta ce wato wajiya? kamar ya ɗebe idanunsu ya tafi da idanunsu كلما أضاء لهم مشوا فيه duk lokacin da haska haskaka su ya buɗe kamar ya ruhin nan sai su fara tafiya ya rufe kuma sai su tsaya inda suke وإذا أغمم عليهم قاموا idan kuma ya rufe sai su tsaya ولو شاء الله لذهب بسمعهم وأبصارهم da Allah yana so ya makantar da su ya makantar da da su da ya tafi da idanunsu da kunnuwansu ba tare da ma abin da walƙiya da sauransu إن الله على كل شيء قدير الله تبارك وتعالى akan komai يا أيها الناس اعبدوا ربكم الذي خلقكم والذين من قبلكم لعلكم تتقون يا كو waɗanda wato an halicce ku saboda ibada kun makance ba ku gane ba wa abudu rabbakum bauta ma ubangijinku alladhi khalaqakum wanda halicce ku wallazina min qablikum kuma wanda ya halicci gabatan ku la'allakum tattaqun don ko ku samu hasken tsoron Allah da zai haskaka zukatan ku har ku tsira الذي جعل لكم الأرض فراشا والسماء بناء wanda ya shirya muku ƙasa wurin zama kuna zama a bayanta wasu sama a bina kuma rufi yayi muku wannan shine Allah ubangiji madaukakin sarki to ku bauta mishi wa anzala minas samaa'i ma'an fa فأخرج bihi من الثمرات rizqan lakum kuma saukar muku daga sama daga ruwan nan ya saukar muku daga saman nan wanda ya gina ta saboda ku ruwa fa akhraja bihi min at rizqan lakum ya fitar muku da su daga 'ya'yan itatuwa saboda arzuta su da arzuta ku da su fala taj'alu lillahi an أندادا وأنتم تعلمون kar ku sanya wa Allah gumaka ku hada su ku hada shi da su cikin ibada alhali ko kun san su ba komai bane wa in kuntum fi raibin nazzalna na abdina fatu bi suratin min mithlihi wa in kuntum fi raibin mimma nazzalna ala abdina idan kuna kokonton cewa wato kuna kokonto cikin abin da muka saukar ma bawan mu Muhammadu shine alqur'ani fatu bi suratin min misli ku zo da sura daya daga irin shi wad'u shuhada'akum min dunillahi in kuntum sadiqin ku kira kuma gumakanku da kuke musu bauta waɗanda za su ba da shaida cewa ku bayan su din su ku bayan su ne din nan ku kira su mana banda Allah in kuntum sadiqin in kuna da gaskiya fa in lam taf'alu wa lan taf'alu fattaqun allati waquduha an-nas idan kun kasan idan ba ku haka ba kuma ba za ku yi baɗin fattakun naran lati wa kudu su wal hijara ku ji tsoron azabar utan da babu abin da ana furata da shi sai mutane da duwatsu an shirya ta musamman ga kafirai wato mutane waɗanda sun kafirce وبشر الذين آمنوا وعملوا الصالحات أن لهم جنات جنات تجري من تحتها الأنهار وبشر الذين آمنوا كي مؤمني بشارة والذين آمنوا وعملوا الصالحات وأن سن إيماني كما سن أيكة أيكة نقري كي نسوا بشارة بشيوا الجنة تتبت أجليسو تجري من تحتها الأنهار قرمو نرى ما سنة قدانا كركش بينا ينتهي kullama ruziqu minha min thamaratin duk wanda aka kawo musu fakiha ko kuma dai abai mare mari na aljanna aka zo musu da shi sai su ce a wannan shine da wanda aka kawo an taba kuma dan dauran shi sai zama daban wa utu bi mutashabiha an zo musu da shi iri ɗaya sai dai dandano daban-daban ne wa lahum fiha azwajun aka shirya musu a ciki a cikin wannan aljanna an arzuta su da mata masu tsarki ko su wama ne a cikinta a cikin wato ita aljanna to manzo Allah sallallahu alaihi wasallama a ranar 29 ga watan sha'ban ƙarshen wata kenan ya yi wa sahabai wato wa'azi kamar yadda shi salman alfarisi ya karba wurin manzo Allah sallallahu alaihi wasallam sauran sahabai kuma sun goyi bayansa qala na rasulullahi sallallahu alaihi wasallam yace manzon Allah ya mana ba fi akhir yawmin min sha'bana a rana na ƙarshe a watan sha'ban kala ya ayyuhan nas ya ku mutane kada zallakum shaharun azimun mubarak ya zo muku kusa wato wata mai girma mai daraja mai albarka shaharun fi lailatun khairun min alfi wata ne wanda akwai dare ɗaya a cikin shi ibada a cikinta ta fi watanni dubu ta alada shaharun wata ne wanda ja'ala Allah siyamahu farida Allah ya sanya azuminsa farilla ne wa qiyama laylihi tatawwan raya dararen shi kuma ibada ne man taqarraba fihi bi khaslatin min alkhair duk wanda ya aikata wani alheri wani abu guda na alheri a cikin wannan wata kana kaman adda faridatan fi ma siwa daidai yake da mutumin da ya aikata farilla a cikin sauran watanni wa man adda faridatan fihi wanda ya aikata farilla a cikinsa kuwa kana kaman adda sab'ina faridatan fi masu daidai da mutumin da ya aikata farillu guda saba'in wato za a rubuta masa farillu guda saba'in kenan karbabbu wa huwa shahru sabr wannan shine watan hakuri ma'ana watan azumi domin azumi hakuri yana daga cikin sunayen azumi wa sabru thawabuhul janna haƙuri kuwa ladan shi aljanna wa bashir sabirin wa shaharul wasa shine wato watan taimakekeniya wa shaharul yuzadu fi rizqin mumini fi wata ne wanda ana ƙara arzikin mumini a cikin shi da ɗan abu da yana sadaka da shi sai Allah ya ƙara mishi arziki man fattara fi sa'iman kana maghfiratan li zunubihi mutumin da ya da buɗe baki ga wani mutum a cikin wannan wata zai kasance gafara ga dukkan laifukan da yayi wa itqa raqabati minan nar zai yanta shi daga azaba wa kana lahu mislu ajri min ghairi an yunqasa min min ajri shay za bashi kuma daidai da ladan shi kamar ladan shi ba wanda za a rage masa a cikin ladan da aka bashi qalu ya rasulullah sahabai sun ce ya manzon Allah laisa kulluna yajidu ma ma yufattiru sa'ima ma'ana ba dukan muna iya dafa abinci mu kira mutane su ci a cikin wannan wata ba فقال رسول الله صلى الله عليه وسلم يعطي الله هذا الثواب yana ba da wannan lada ga mutumin da ya yi buɗe baki da wani mumini man fattara sa'iman mutumin da ya yi wa wani mai azumi ya mishi buɗe baki da dabiniya da au ala sharbati ma'in ko kuma ne ɗauki ruwa ya bashi kurkurba ɗaya na ruwa au maskati laban ko kuma dai wato kurba na madara wa huwa shahrun awwaluhu rahma wata ne farkon shi rahma wa wasu maghfira tsaka shi kuma Allah zai kafa gafarta ma bayansa wa akhiruhu itqun min an-nar karshen sa ko kuwa yantawa ne daga wuta man khaffafa an mamlukihi fihi ghafara Allah lahu don mutumin da sauke ma mamallakin shi a cikin shi ayyuka to Allah zai gafarta masa wa ataqahu min nar kuma zai yanta shi daga asabar wuta واستكثروا فيه ku yawaita a كويويتا أتشكنس أبوبا قدافلو ترضون بها خصلتين ترضون بهما ربكم abu biyu don ku samu yardar ubangijinku da su wa hasratani la ghina abikum anhum abiyu kuma ba za ku wadatu da gare su ba kuna bukatar su fa amma hasratani allatani turduna bihima rabbakum fa shahadatu an la ilaha illallah ku yawaita la ilaha illallah a cikin wannan wata wa stagfiruna kuma ku yawaita neman gafara istighfari la ilaha illallah astaghfirullah ku yawaita wannan addu'a cikin wannan wata واما الخصلتان اللتان لا allatani بكما ghina اما ابو amma ودن دبا waɗanda ba kuna بزاكو su ba za ku wadatu da gare su ba fatas'aluna Allah aljanna wato ku roki Allah a cikin wannan wata aljanna wanda ya roki Allah aljanna cikin wannan wata zai bashi wa ta'uduna bihim min nar kuma ku nemi tsira da Allah wato daga tsira daga Allah daga azabar wuta na jahannama a cikin wannan wata to wanda ya roki Allah ya tsirar da shi daga azabar wuta zai bashi wannan bukata wa man saka sa'iman duk mutumin da ya shayar da mai azumi saqahu Allah min haudi Allah zai shayar da shi daga tafkinsa shi manzo Allah sallallahu alaihi wasallam gobe a lahira sharbatan la yazma'u ba'da shayarwa wanda ba zai ba zai wato kishi bayan ta ba har abada har ya shiga aljanna hadisin nan ibn Khuzaima shi ya rawaito shi a cikin sahihinsa kuma yace sahal khabar wato wannan wata wanda za mu shiga a cikinsa wata ne mai girma saboda haka mu yi kokari mu yi abin da ya kamata a yi a cikin wannan wata Allah ya taimake mu Allah ya biya mu insha Allah Yeah. oh, oh, oh. Fatima.